yayin da babban zaɓe ke ƙara matsowa yanzu haka dubun wasu da ke gizon katunan zaɓe ya cika a jihar adamawa inda sojoji suka samu nasarar cafke wanda ke ɓoye katunan zaɓe masu ɗimbin yawa kamar yadda rahotanni suka nuna wanda aka cafke mai suna Bobby Kwatare an kama shi ne da katunan zaɓe na dindindin wato PBC kusan 83 kuma ya shiga hannu ne a wani shingen duba ababen hawa wato checkman da ke kan hanyar Yola zuwa Son kuma ya bayyana cewa wani shugaban gundumar raya ƙasa ne wato Development Area Administrator shine ya bashi katunan da zama kaiwa yankin Gata don rabawa jama'an da ke gudun hijira akan duwatsu a yankin Michika da aka kwato cikin kwanakin nan daga hannun mayakan Boko Haram tuni da sojojin suka mika wanda aka kama da kuma katunan a hannun rundunar 'yan sandan jihar Adama don ci gaba da bincike. DSP dsp Abubakar da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adama ya yi karin haske dangane da wannan badakala. Eh yanzu shi ma yana cikin hannun jami'an mu ana nana bincike domin ya eh, faɗa mana ina ya samo su kuma me zai da su duk dai sai mun bi diddigi wannan kamar yadda muka saba faɗa mana samun labarai irin wannan to Allah ya sa yau wannan ya shiga hannun mu daram so muna nan kuma muna bincike a kai to kushin mai ma wanda aka kama da katunan zaben bobi kwatar ke cewa eh jiro din din shi ne ya bani Jiro din ya karba ya kawo maka eh sha ma kuna tare da kan dutse din ne a shi yana nan yata. a yana nan nan gidan shi yana eh yana yola eh to kai kana kan dutse. tunda eh. kuna ta ba waya wajen ita eh, ya kai kuka na zo ne gesuwa mamana ta samu damuwa na eh, kishiyar mamana shi na zo in je so kenan shi ne zan tafi gida to shi ne yake to ga wannan baje da rawa mutum da ka sama da aka wuka da shi a na. a nan din eh ina zuwa gidan shi gashe shi da yake dama angon mu daya da shi a nan ko kuwa a can a can kana kauye to daga mun dole mu haɗu da shi ba to eh, wancan PDM kuma wanda ya bani kai wannan shi kuma ya bani in kai waɗiya yin ci har yanzu da yake ba masu tafiya din har yanzu haka ne aka yi to sai dai kuma jami'ar hulla da jama'a ta hukumar zabe a INEC a jihar Adama Mrs. Rikatu Maxwell Duku ta ce ba da yawunsu aka yi wannan badakalar ba kana kuma ta ce dokokin zaɓe ba su ma amince wani ya karɓa ma wani ba ni ba wani ya ga mu wai ba samu ba ba wai ce developing area administrators ne ba shi wai raba ma mutane a bisa doka wani na iya karɓa ma wani misali kamar wannan fiye da hamsin a mu ma ce ba collection by drug. tunda ba ma'aikacin ku ba me za ku yi tunda gashi na an kama shi da katuna masu ɗimbin yawa eh su ko za su yi aiki bisa doka ne da our stakeholders sun samu dokoki guiding da ke shi aikin ta doka. To kamar yadda ce ya ce kanton maraya ƙasa ne ya aike shi. Kun ba wa kantomomin raya ƙasa na adama katunan jama'a ne? A'a babu bai kamata ba bamu ba. To wani kira za ku wa jama'a? Eh to jama'a su yi la'akari. Eh, zaɓe ya kusa mutane ana abubuwa da yawa. A yi la'akari duka da kada wani ya yarda ya sai da katin shi ma wani kar wani ya yarda a ruɗe shi a ce ya kawo katin shi a a kaza da kaza ko a ba shi ko wani katin ka shi ne yancin ka yanzu dai abun tambaya shine ko shin masuwa suka wa jami'in gundumar raya kasan waɗannan katuna kuma ma don me aka bada su wanda kuma bincike ne kawai ke iya bada amsar waɗannan tambayoyi musamman ma ganin yadda ake zargin wasu 'yan siyasa na saya ko kuma kwace katunan zaɓe a hannun jama'a ibrahim abdullahi zizo sashin hausa na amurka daga yola a Najeriya.